Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. Ana kuma iya kama mu a Freak zango na 200.5 ko kuma Alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. Ana kuma iya kama mu a hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare barkama da warhaka Alheri Grace Abdi ce tare da Hadiza Kyari daga birnin Washington DC da kuma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau talata ta farko a watan Satumba shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Mutane kalila ne suka iya bacci a Bahamas bayan da mahaukaciyar guguwar nan mai suna Dorian daga kan tsibirin Grand Bahama ta wargaza shi da iska mai karfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin kwarya. shugabar hong kong carrie lam wace ke fama da matsalolin mulki ta ce a yau talata ba ta da niyyar sauka daga kan gadon mulkinta don kawo ƙarshen zanga-zanga a dawa da ake yi wa gwamnatinta a yau talata ne aka shirya cewa majalisar dokokin birtaniya za ta kada kuri'ar amincewa da kafa dokar hana wa kasar ficewa daga kungiyar tarayyar turai ta eu ba tare da wata yarjejeniya ba kanun labaran kenan hukumar efcc ta kama wata mace da ake kyautata zaton tana ɗaya daga cikin gungun 'yan damfara da hukumar yaƙi da manyan laifuka ta amurka fbi take nema ruwa a jallo muna da rahoton bayan labarai 'yan kasuwa jamhuriyar nijar sun koka ganin yadda rufe kan iyakokin da najeriya ta yi yake shafar talakawa wayannan kayayyakin da suke tsatsai bakin boda daga najeriya zuwa nijar ba kaya ne waɗanda suke da cutarwa ga ƙasar najeriya da nijar ba kaya ne waɗanda talakawan najeriya da nijar suke amfani sai kuma shirin noma tushen arziki da mustapha nasir batsari ke gabatarwa abdulaziz adali toro zai karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da kuma su saurare kuke aikowa ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a assalamu alaikum Mutane kalilan ne suka iya bacci a Bahamas bayan da mahaukaciyar guguwar nan mai suna Dorian ta dara kan tsibirin Grand Bahama ta wargaza shi da iska mai karfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin kwarya. Dorian ta afka a kan tsibirin ne a daren Lahadi ko da shike gaba ɗayan ranar Litinin ba a ji motsinta ba masu hasashen yanayi suna tsammani guguwar za ta matsa a yau talata amma kuma a yanzu tana barazana ga jihar florida Prime Minister Bahamas Hubert Minis ya ce muna tsakiyar bala'i mai tarihi a wasu sassan arewacin Bahamas. Munafarmu a yanzu ita ce mayar da hankali akan bincike da ceton mutanen da abin ya shafa. Shugabar Hong Kong Carrie Lam wacce ke fama da matsalolin mulki ta ce a yau talata ba ta da niyyar sauka daga kan gadon mulkinta don kawo ƙarshen zanga-zangar adawa da ake yi wa gwamnatinta wacce ta girgiza birnin tsawon watanni uku kuma ta musanta rahotanni da ke cewa shugabannin China sun hana ta sauka daga mulkin tana mai cewa tana son ta magance rikice-rikicen siyasa na birnin da kanta. lam tana mayar da martani ne wa rahotannin kamfanin dallacin labarai na reuters game da wani muryar wanda a ciki aka jita tana gaya gungun shugabannin 'yan kasuwa a makon da ya gabata cewa ita ce ta janyo wannan fitinar da ke faruwa a hong kong tunda ita ce ta fito da dokar da ta haifar da zanga-zangar duk da haka lam ta faɗa manema labarai a yau talata cewa ko da wasa ba ta yi tunanin sauka daga kujerarta ta mulki ba a yau talata ne aka shirya cewa a majalisar dokokin birtaniya za ta kada kuri'ar amincewa da kafa dokar hana wa kasar ficewa daga kungiyar tarayyar turai ta eu ba ta da wata yarjejeniyar da za ta bayyana sharaɗin ficewar ba a ranar 31 ga watan oktoba na wannan shekarar da muke ciki. muhawar da za a yi a yau talata ita ce akan abin da za a yi kuri'a a kansa idan har aka jefa kuri'ar amincewa da matakin 'yan eh, majalisar masu goyon bayan matakin za su jefa kuri'ar gobe laraba akan dokar da za ta nema wa'adin tsawon watanni uku daga kungiyar tarayyar turai ta eu kafin bangarorin biyu su iya cimma yarjejeniyar brexit a taron da za a yi a tsakiyar watan oktoba Prime Minister Boris Johnson ya yi alkawarin aiwatar da ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai ta EU bisa la'akari da wa'adin watan Oktoba ba tare da ko akwai yarjejeniya ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Sakatar janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ƙarfafa gwiwar masu ba da agaji da su cika alkawarin da suka ɗauka na bayar da taimakon kuɗaɗe domin yaƙar cutar Ebola. Premièrement, dans le domaine de l'Ebola, Euh, il euh, da farko dai dole ne mu yarda cewa kasashen da suka dauki alkawarin ba da tallafin za su ba da shi ne kafin karshen shekarar nan saboda haka wajibi ne mu cika wannan alkawarin ba da kudaden zuwa yanzu dai cutar ebola ta kashe mutane sama da dubu biyu yayin da mutane dubu daya sun kamu da cutar yara takwas sun mutu a wani hari da aka kai wata makarantar firamare a tsakiyar china jiya litinin wasu ɗalibai biyu kuma sun raunata sakamakon harin a ƙauyen chaogyangpong da ke lardin hubei in ji sanarwar da 'yan sanda suka fitar a garin enshi an kama wani mutum mai shekara arba'in da haihuwa kuma ana ganin sa a matsayin babban wanda ake zargin sa a lamarin 'Yan sanda ba su bayyana yadda aka kai harin ba, amma da yawa daga cikin yaran makaranta a kasar China ko dai sun mutu ko sun raunata sakamakon kisan gilla da wuka a 'yan shekarun kwanan nan. An kashe ɗalibai tara a cikin watan Afrilu na shekarar 2018 a kusa da makarantar sakandare a lardin Arewa maso yammacin Shangzi yayin da yara goma sha hudu suka ji rauni a wani harin wuka da aka kai wa ɗaliban makarantar firamare a yammacin Chingiyang a watan Oktoban bara. To a gaida Hadiza da karanto labarai. matar dai wacce afcc ta kama da ke jerin mutanen da hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi ke nema ta yi amfani da hanyar musayar kuɗi ta yanar gizo da ba ruwansa da babban banki to sai a gafarce mu bari mu faro takon a najeriya inda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa efcc yankin benin ta ce ta kama wata mata mai damfara ta yanar gizo da ke haɗa kai da abokan ta'annatinta da ke amurka kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu nasiru adamu Yalikaya ya haɗa mana matar dai wacce afcc e ta kama da ke jerin mutanen da hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi ke nema ta yi amfani da hanyar musayar kuɗi ta yanar gizo da ba ruwansa da babban banki da ake kira bitcoin inda aka gano darajar bitcoin 185 ga matar da hakan ya kai zunzurutun kuɗi naira miliyan 656 da 371,490 she received a call through bitcoin about 185 bitcoin which by current market value is 656 has been traced to her. shugaban EFCC na shiyar Benin Muktar Bello ke cewa an kama matar da bai ambaci sunanta ba ta hanyar musayar kudin Bitcoin inda takan tara bayanan jagororin kamfanoni ko kasuwanci masu hulɗa da ketare ta tura 'yan uwan haɗin bakinta na Amurka da kan aiwatar da damfarar. Emails of chief executive or maybe officers in organization that deal with foreign transfer of funds are targeted. Wannan fa hanya ce in ji Bello da 'yan damfarar kan kutsa akwatin wasikar yanar gizo na hamshakan jami'an da kan yi hulɗa da kuɗin ƙasashen ƙetare da hakan ke ba da damar yin damfarar. Dama shugaban hukumar yaƙi da cin hanci Ibrahim Magu ya bugi kirjin kama 'yan damfarar duk da sukar da hukumar ke sha na zaɓar waɗanda ta kan yi wa dirar mikiya da kyale wasu da ke ɗanyen ganye da gwamnati. Mun yi aiki so much at least mutane akwai tsoro ba kamar da ba mutane sukan yi abin da suka ga dama amma yanzu ƙarya ce ba za ka iya zalunci jama'a ka ci ba za a yi komai ba kuma mun yi iyakar gurgudu mun karbe ma jama'a kudin sata da kudin da aka cuci al'umma mun yi iya gurgudu kwarai kuma mun kai su kotu muna nan muna prosecuting nasu efcc ta ce ta samu motocin alfarma a wajen matar kuma za ta gurfanar da ita kotu a nan najeriya bayan kammala dukkan bincike gwamnatin shugaba buhari dai na alfahari da yaƙi da cin hanci tun lokacin da ta shigo gwamnati a shekara ta 2015 inda 'yan adawa ke cewa a'a su kawai ake sawa a gaba nasura da kayan murar amurka daga abuja najeriya To daga batun damfara kuma sai harkokin mulki. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci ministocinsa su fitar da taswirar ba da rahoton ayyukan ma'aikatu na hukumominsu a ƙarshen kowane wata. Sai dai masana kan harkokin tafiyar da gwamnati da kuma ayyukan majalisa sun ce lokacin da shugaban ya ayyana domin samun rahotannin ya yi kaɗan matuka kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana. Ministan sadarwa Dr. Isa Alfantami wanda ya bayyana haka yayin karɓar bakuncin shugabannin hukumar kula da lamuran fasaha sadarwa ta Najeriya. Ya ce umarnin na shugaba Buhari na kunshe ne cikin jawabin ganawarsa ta farko da ministocin bayan rantsar da su. Sai dai masu nazari kan lamuran shugabanci da sha'anin gwamnati sun ce wa'adin wata guda domin ba da rahoton yayi kaɗan matuƙa kamar yadda Dr. Abbati Bako ke faɗi. Wannan manufa da aka fito da ita ta bibiyar abubuwa bisa alkalima na kowace ma'aikata da kuma wato rassanta wannan zai ba da dama da ike za a azama ma'aikatan kowace ma'aikata na su fito da alkalima ko su ringa dora al'amuran tafi da mulkin al'umma bisa alkalima iyakaci a shawarar ba ta wuce cewar lokacin ya yi kaɗan koye kunci wata ɗaya ba kamata yi a ce aƙalla wata uku sau huɗu kenan a shekara wanda yake wannan zai ba da dama inda yake za a zauna a yi nazarin da abin da ike tafiya a kowace ma'aikata da kuma irin wato rassan wannan ma'aikata A saboda su alkalima abubuwa ne da ake bukata na daidai ba a bukatar koda kuskure guda daya a al'amuran da suka shafi alkalima na tafikar da mulkin kasa shi kuwa honorable alasan uba idris tsohon wakili a majalisar tarayyar najeriya cewa ya yi sabon tsarin da fadar shugaban kasar ta fito da shi zai sauƙaƙa aikin bibiyar ayyukan kwangilolin gwamnati da 'yan majalisar dokoki kan yi daga lokaci zuwa lokaci wannan zai taimaka wajen tafiyar da al'amura na gwamnati da na majalisa su ringa tafiya kafada da kafada musamman lokacin nan na yanzu da zubin majalisa ta yanzu da muke ganin cewa to na mai na nama na ne su agencies da parastatals kaga idan sun ba da nasu report din to za ka ga su kuma 'yan majalisa yawanci dukkanin ah, ma'aikatar gwamnati to akwai kwamituttuka da suke kula da wa'annan agencies din saboda haka su kuma 'yan majalisa daga lokaci zuwa lokaci sun je sun yi oversight function domin daman su suka sa kudaden nan a cikin budget agencies din su suke aiwatar da ayyukan nan su saboda haka su agencies din kaga idan suka ba da rahoton su kaga zai taimaka wa 'yan majalisa su ga cewa aikin nan an yi na gaskiya ko ba a yi ba wannan shawara ta yi daidai amma akwai gyara ina mai ba da shawara da gwamnatin tarayya ya kasance ta mai da wannan abu ya zama wata uku uku ya zama kwatale kamar yadda 'yan majalisa suke yin aikin su kaga aikin zai tafi daidai kenan zai tafi kafada da kafada hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da yau mataimakin shugaban najeriya farfesa yami oshin banjo ya buɗe cibiyar koyar da fasahar samar da hasken lantarki mai amfani da hasken rana a jami'ar Bara ta Kano wadda ya ce za a rinka amfani da ita wajen horar da ɗalibai a kan wannan fasaha baya ga samar da hasken lantarki a kan titinan da ke harabar jami'ar. Haka kuma mataimakin shugaban na Najeriya ya halarci taron koli kan harkokin ilimi da gwamnatin jihar Kano ta shirya tare da kaddamar da sabon shirinta na ba da ilimi kyauta daga firamare zuwa sakandare. Muryar Amurka daga Kano, Nigeria. a gaida na kwari bari mu rufe taskar hotunan namu a jamhuriyar Nijar inda 'yan Najeriya mazauna Nijar ke kokawa bisa rufe iyakoki da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi. Da suka ce ya kawo cikas a harkokin kasuwanci da kuma sa hauhawa farashin kayan masarufi kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Suleiman Muni Barma ya hada mana. Shigo da kaya kirar kamfanonin Najeriya domin sayar da su a kasuwannin jamhuriyar Nijar sana'a ce da wasu 'yan Najeriya suka dogara da ita shekara da shekaru. sai dai matakin rufe iyakoki da gwamnatin shugaba buhari ta ɗauka a tsakiyar watan jiya ya jefa irin waɗannan 'yan kasuwa cikin zulumi sakamakon tsayawar harkoki kamar yadda suka shaida mun lokacin da na zagaya kasuwar 'yan najeriya da ke mai da aka fi sani da gidan leda sunana alhaji hussein talmana a yi jega jiro hebo da wannan gaskiya ne saboda an ci an shiga da mugan makamai da cuta al'umma da kuma hana shiga da shinkawar sauransu mun sai kaya a kano wasu na can eh, bude katsina wasu an tsare bude kamba mu ga mun shagon mu ana ma kwallo cikin yanzu a halin yanzu gin shagon mun da cike muna hakokin mu lahiya lau mu sai da kaya mu je mu sayo su nan kwana na goma sha wurin biyar amma ba ta da maya ɗaya ba mu wani sana'a gare ta muka dogara don mu akalla mun shiga talatin a nan Nijar muna sana'a muna da gidaje muna da iyali a ciki muna ɗauko kaya na kamfuna na Najeriya iri-iri kayan na bisina na trader girman matsalar da aka shiga a yau ya sa kungiyar 'yan najeriya mazauna nishar kiran gwamnatin muhammadu buhari ta dubi halin da waɗannan 'yan ƙasar ke ciki a sanadiyar rufe iyakoki in ji mataimakin shugaban wannan kungiya alhaji gambo ibrahim wayannan kayakin da suke tsaye bakin boda daga najeriya zuwa nijar ba kaya ne wayanda suke da cutarwa ga ƙasar najeriya da nijar ba la iya halin kaya ne waɗanda talakawan najeriya da jiya suke amfani shi shine muka kira ga gwamnatin najeriya da ta yi haƙuri waɗannan irin kayakin a basu shi kun taɓa kai koke haka zuwa wajen hukumomi wannan yankurin shi ai gabanmu shugaba na ƙasa baki ɗaya ya tafiya ya tafi ƙasashen waje don allah ya kawo mu shi lafiya za mu yi ƙoƙari mu je mu yi tawaga mu je mu sami ainihin shi jakadan mu na najeriya wanda ke nan zamanin nijar domin mu ƙara jin cikakken bayani kuma mu je mai da koken ainihin 'yan najeriya bisa ga irin matsalar da suke fuskanta na rashin shigowa da kaya. Bayanai daga yankunan da ke makwabtakar kudda kudda jihohin arewacin Najeriya na nunin farashin ababen masarufi ya tashi sama saboda haka jami'in kare hakkin jama'a salisu amadu nasu wallo nishar ke jan hankula don ganin an tausaya wa talaka talaka yanzu shine yake shan wahala don saboda abubuwan da yake wakana ka san yanzu akwai kwamba da take tasowa daga kano har zawaye mai. ka san akwai kwamba da take tashi daga zuwa kano har zuwa bakin aljeri ka san ayo akwai kwamba da take tashi daga kano har zuwa bakin wajen eh, gigimi bakin chad to yau in kai lissahi kasuwar duniyar mu ce ya kamata a buɗa mu ita talaka jadi yau da gobe ko da yake hukumomin najeriya na alakanta wannan mataki da yunkurin dakile barauniyar hanyar masu fasa kwauri da masu safarar makamai da miyagun kwayoyi wata majiyar gwamnatin Nijar na cewa ba su yi zaton haka abin zai zo da tsauri ba Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To dangane da batun rufe bodar Sade Sa'idu Daura ya ce muna kira ga shugaba Buhari ya sani babu abin da ke faruwa a bodar sai cin hanci da musgunawa jama'a da jami'an tsaro ke yi saboda haka akwai bukatar daukar mataki. To kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da agogo mana Washington ke cewa karfe 11 da minti 18 na safe ga shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a shirin na yau za ku ji ci gaban hirar Hassan Umaru Tambuwal da Dr. Salisu Ahmad Gusau a kan taron samar da irin kayan amfanin gona daban-daban da aka gudanar a birnin Ibadan a kwanakin baya. Sannan wanda duk kuma muka kama doka ta muka kama yana sai da iri gurɓatacce doka ta ba mu dama mu kai shi kotu mu hukunta shi kuma a tabbatar da bai sake yi ba. A can jamhuriyar Nijar ma za ku ji ci gaban hirar Sulaiman Barma da Mamman Sani Abdu akan taron neman bunƙasa noman shinkafa a ƙasar ta Nijar. Ton yan ka ɗauki ton dubu ɗari talatin in kun ka kai shi wajen injinoni na yin shinkafa ton dubu saba'in da biyar ne ke hitowa. To kun ga bai ba. to shi ne president ya ce to shi a diba a yi nazari a gani ya ne za a yi. A yi saurare lafiya. Toma Dalla A cikin makon jiya ne dai muka fara kawo maku hirar Hassan Umar Tambuwal da Dr. Salisu Ahmad Gusau a kan taron samar da irin kayan amfanin gona daban-daban da ya gudana a birnin Badun. To yau ma dai ga ci gaban tattaunawar. domin ne aikinku? Aikinmu ba ma yin iri. ba ma noma iri ba ma sayar da iri amma muna bin duk wanda yake noma iri muna bi mu tabbatar da irin da yake no yake shukawa kuma yake sayarwa mai kyau ne mai inganci ne ba gurbatacce ba ne shine aikin mu na musamman sannan wanda duk kuma muka kama doka ta muka kama yana sayar da iri gurbatacce doka ta ba mu dama mu kai shi kotu mu hukunta shi kuma a tabbatar da bai sake yi ba kuma in ma aka kai wani matsayi to in ma yana da lasisi na sayar da da iri to za mu janye lasisin to wannan ma'aikata ta tana aiki akan irin gero dawa koko wake ka sani duk iri akwai iri na crops wanda su ne na Uh, abinci kamar su dawa masara gero wake da sauransu sannan kuma akwai iri na vegetables wanda su ne su alayyahu suwaye su mangoro suwaye duk irin da ka sani tana haurin mun ma'aikatanmu ya shiga a ciki kuma muna tabbatar da cewa irin da duk zai fito zai zama mai inganci ga manomi To a can birnin Yamai na kasar jamhuriyar Nijar ma ga ci gaban hirar Suleiman Muni Barma da Mamman Sani Abdu akan taron bunƙasa noman shinkafar a ƙasar Nijar. kuma in mun ka noma shi ton dubu ɗari talatin in an kai shi wurin eh, eh, matasa kamar wurin da ake gyaran shinkafa kashi saba'in bisa ɗari ne ake hidowa kamar shinkafa ta kwarai sauran do dauɗa ce to kenan ton in ka ɗauki ton dubu ɗari talatin in kun ka kai shi wajen injinoni na yin shinkafa ton dubu saba'in da biyar ne ke hitowa to kun ga bai ba mm. to shi ne president ya ce to shi a adiba a yi nazari a gani ya ne za a yi a Nijar a noma shinkafa zai isa al'umma na Nijar. To he mun kai kundi mun ka sa dan kwamiti dan takaice mun kai kundi mun kai mishi mun ce mishi in ana son Nijar a yi shinkawa da ta ta ishi 'yan Nijar mu kai ton dubu ɗari bakwai kin nan gari za a yi gari za a yi gari za a yi ba sashe sashe to mun ka aka yi majalisar ministoci ta 18 ga watan Julai aka yi aka yi bincike mun ka faɗa mu duk ministoci gaban prime minister suka ce eh wannan program yayi kuma president ya ce shi ma ya gamsu da wannan program amma abin da yake so mu a 2025 da mun ka ce bai yi ba mun yi nisa kwarai mun maido shi a 2023 ya kamata a cimma wannan kuduri ya kamata a cimma wannan kuduri na ton 700 daga nan zuwa 2023 to ya sa ai aka yi wannan abin na farko gandari gandari da a gare mu na cooperative da ku gani tun daga ayero haggaya kun ga dai isiyar e take da wannan muna da eh, gandarruka a difa can kuma dugu da lakchad muna da amaradi ko ina inda dai adda ruwa duk mun lisaye inda adda gandari abinda a gare mu yau eka dubu goma inda babu gandari kamar tabuka ne ko kuma inda dai ruwa suke kwantawa abinda a gare mu eka dubu goma sha shida kenan ku ɗauki dubu goma ga dubu goma shekenan eka abin da aka gani mu na yin noman shinkafa eka dubu ishirin da shida muka ce za a rubanya so biyu a rubanya so biyu a ƙara wasu kenan ai eh, a ƙara kwarai ku a ƙara wasu ma da halin yin akwai halin yin shi kwarai ku a rubanya so biyu bisa gandari a tahi daga dubu goma zuwa dubu ishirin bisa an can kuma tabuka inda adda Eh, ruwa suke kwantawa tun da mu ko'ina in ka diba nishar ko'ina ruwa suna kwanta shi kuma can daga dubu goma sha shida a yi dubu talatin da biyu a rukanya so biyu wannan na matakin ne na farko ne ko mun yi nazarin kuɗi abin zai ci wannan aiki in za a yi shi na fasa gandari in kuna tunani kan daji na nan kan daji tun bara ne ma ya kamata ya ba mu eka dubu arba'in da biyar to lakton da an kai aiki shine ya sama ba mu same su ba in ba hakan ba kan daji kadai ya isa a samu na gandari eka dubu arba'in da biyar to amma ga yanzu abin da a gare mu kan daji wanda daga nan zuwa shekara biyu eka dubu shida za su yi mana to kan kun kara dubu goma kenan dubu goma sha shida mu ko dubu ishirin wake so kenan dubu hudu gwamnati kuma za su wani wuri. Hmm. kenan akwai yiwuwar cimma wannan kuduri na uh, kokarin uh, samar da wadatar shinkafa a nan nijar daga nan zuwa shekarar 23. insha Allah mu ganin muke ma kamar in an kai wannan ayyuka an kai kamar gandari aka yi shi daga dubu goma zuwa dubu ishirin ana ma cimma wannan eh, gurin alif dubu biyu da ishirin da daya ana ma cimma shi zani ba ku misali niger a dunnan kewayen kasashen ga ita kai take shinkawa so biyu ga shekara to jama'a yau ma dai a nan shirin ya kammala a madadin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da Hassan Umar Tambuwal da Sule Mumuni Barma da suka ba da gudunmuwa a shirin. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To a gaida na ba tsari yanzu kuma ga Abdulaziz Adili Toro da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da kuma su saurare kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon na farko ya fito daga Hussaini Abdulkadir Inkaibu a madadin al'ummar Inkaibu ya ce duk wanda ya tuna bara bai shi daɗin bana ba. Sashen Hausa murya Amurka na fara da wannan magana ne ganin yadda gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari take kira ga matasa da su koma noma domin rage zaman banza da rashin aikin yi. to abin ya canza salo domin wallahi dubban al'umma sun dukufa harkar noma amma gashi an sako ruwan kogi ya laƙuma mutane dukiyar da suka aza a gona shi me amfanin cewar a koma gonar tunda ba za su iya magance matsalar ambaliyar ruwan kogi ba sai kuma saƙon na gaba ya fito daga abubakar salisu kozaki da umar abdullahi gambaki suka ce baki ɗaya assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka da Allah ku ba mu dama mu yi kira ga dan majalisar yankin mu na Kafur akan kai wa Allah da annabinsa ka gyara mana wutar lantarki da ta taso daga sabuwar ƙasa zuwa garin Kanya ta hoto ko zaki ta haɗe da dutsen kura duk da dai mun san ba aiki ba ne amma wallahi nebar yankinmu na buƙatar ɗauki domin kuwa mun shafe wata da watanni nefar a yanke take sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga usman kasim kiringim na arewa mazaunin ƙasar libya tare da magaji soja kiringim na arewa da kuma usman a bello bunkari suka ce baki da assalamu alaikum masashen hausa na murya amurka da fatan ma'aikatanku suna cikin ƙoshin lafiya hakika rahoton majalisar ɗinkin duniya ta fitar abun dubawa ne kan yadda ake kisar mutane a sakamakon tashe-tashen kulla da ake fama da shi a tarayyar najeriya da fatan gwamnatin najeriya za ta gaggauta ɗaukar mataki a kai a ƙarshe muna addu'ar allah ka muna ƙarshen sa amin sun amin mun gode tashar biyu hausa To Malam Abdulaziz barka da dawowa. Kafin mu karkare ga kaɗan daga cikin tushen muhimman kanin labarai. kalilan ne suka iya bacci a Bahamas bayan da mahaukaciyar guguwar nan mai suna Dorian ta dara kan tsibirin Grand Bahamas ta wargaza shi da iska mai karfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin kwarya Dorian ta afka kan tsibirin ne a daren Lahadi ko da shike gaba ɗayan ranar Litinin ba a ji motsinta ba. masu hasashen yanayi suna tsammanin guguwar za ta matsa a yau talata amma kuma a yanzu tana barazana ga jihar florida Prime Minister Bahamas Hubert Minis ya ce muna tsakiyar bala'i mai tarihi a wasu sassan arewancin Bahamas. Manufarmu a yanzu ita ce mayar da hankali akan bincike da ceton mutane da abin ya shafe su. Shugabar Hong Kong Carrie Lam wacce ke fama da matsalolin mulki ta ce a yau talata ba ta da niyyar sauka daga kan gadon mulkinta don kawo karshen zanga-zanga a dawa da ake yi wa gwamnatinta wacce ta girgiza birnin tsawon watanni uku kuma ta musanta rahotanni da ke cewa shugabannin China sun hana ta sauka daga mulkin tana mai cewa tana son ta magance rikice-rikicen siyasa na birnin da kanta. Lam tana mayar da martani ne wa rahotannin kamfanin dillancin labarai na Reuters game da wani muryar da wanda ake ciki aka ji ta tana gaya gungun shugabannin 'yan kasuwa a makon da ya gabata cewa ita ce ta janyo wannan fitinar da ke faruwa a hong kong tunda ita ce ta fito da dokar da ta haifar daga zanga-zangar duk da haka lam ta faɗa manema labarai a yau talata cewa ko da wasa ba ta yi tunanin sauka daga kujerarta ta mulki ba to a gaishe Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirinmu na ƙarshe a wannan yau inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan batun kai hare-hare da ake yi wa 'yan kasashen Afirka ko kuma a ce baƙi a wato 'yan Najeriya da sauran baƙi a Afirka ta kudu. To za ku kuma iya garzayawa shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter domin yin tsokaci kan wannan batu ko kuma bayyana ra'ayoyinku. kuna kuma iya sake sauraron shirin baki ɗayansa da rahotanni har ma da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com yanzu a madadin dukkan waɗanda suka jagoranci wannan shirin da suka hada da juli da kuma nadia da ita kuma hadiza da karanto labarai alheri ke muku fata alheri sai ku dakaci shirin matasa yau da gobe.